بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أهل لكم الطيبات أيو أن هذا تامكو دو أبن سكي أركاك أركاكا طيب أبند ديك طيب وان كي لا في لو أري دكما أباكي أري دبا أباكي كذا وانا بينا إيه ما لا في لو أباكي كو أما أري فا kamar ga nama lafiya lau amma kuma na kwace ne an kwato daga wajen masu shi kamar ga akuya an yanka ashe sato ta akai to ya ka gani kaga kaga tsayib a bakin an sa da an gasa akuyan ta zama nama za a ji da daɗi musamman an sa su gishiri da yaji to amma kuma tsayib ne a wajen ya aka samu an sato ne to kaga ba za a ci ba ko ba lura to tsayib ya zama lafiya lau a rai da baki idan ya zama lafiya rawo ba a baki ba ma ka ka garbabben abu ko abu mai abin ka san dama zaka bashi ba bai bane kaza Hausa Hausawa kan fasara wannan su ce da da da to aka ce abu mai dadi ai ko lalle dadin baki kenan kawai to dadi kuma a rai to insha Allah ba damuwa in ana rin hada dadi a rai ranka yayi maka tsabda shi to bai ba kenan to abin da yake tsarka ke. to yau an halatta muku duk abin da suke tsarkaka Eh, na san masu wasu wasan sukan ce daɗaɗa amma ba mu ba daɗaɗan amma da sharaɗin an fahimci ma'anan ba daɗin fatan baki ba daɗi a zuci ma wato ya yi ba wani ba batun haram abin da yake halas wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum kum lakum abincin waɗanda aka ba littafi gari kafin ku wanda aka ba littafi su ne hudu da nasara halas ne gare ku abincin su ma halas ne gare ku abincin ku kai abincin ku halas gare su abincin su halas gare ku abincin ku halas gare su da yawan masu fasara sun tafi akan cewa menene ma'anan da'amul ladina utul kitaba din yana nan ya kawo wani tafsirin eh, Sheikh Ali bin Hussein bin Muhyiddin Al-Amuli ah, wani dan gajeren tafsiri mai suna alwajiz fi tafsirin qur'an al-aziz wanda yake cewa zahiruhu ya ummu dhabaihim wa ghayriha wa alayhi fuqa'u al-jamhur wa jama'atun min jama'atun minna wa ya'dudu akhbar yace zahirin magana ya yana nufin ya hada tunda an ci abincin su halas ne gare ku ya hada hadda yanke yanken su kuma sauran malamai duk akai fuqaha a haka suka tafi har da ma wasu daga cikin ba'adin hasa sun tafi a kan ko da yake wasu sun kyamaci wannan sun sun ce banda zaba'i wanda suka ce lalle banda yanka to wanda suka ce da yanka sun kawo mashi ka'idodi shi ma sun kawo ka'idodi masu tsawo shi ma mahallinsa yana cikin littattafan wanda suka halarta wanda suka halarta cin yankan alil kitabi sun ce abin nufi shine wanda suka yanka wanda yake halas gare su halas gare mu banda wanda yake halas ne gare mu haram gare su kamar yahudawa ba su cin nama raƙumi to in suka yanka raƙumi to sun kashe kenan ko tunda ba su ci tunda su auren su haram ne su cin nama raƙumi sa yanka maka kaci har wala suka ce mafuka da suka yadda ana ita suka ce in ya yanka domin kansa ba ya yanka maka ba wato shi ne ya yanka kazansa ko akuyansa ko saniyarsa tunda sun wa'annan sun halarsa masa ya ci domin ya ci ba ya ce kai ba kai musulmi zaka ce kai ba yahudi zo ka yanka man ragona ba ko ba lura ba yawa ko kuma ce bari in yanka maka a in ya yanka don shi ya ci suka ce kai ma kana iya ci to tambaya za ta taso su wane ne ahlul kitabi duk anan ko ina ana cewa yahudu da nasara ne to su wane ne yahudu su wane ne nasara ka duba cikin tahrir wasira na imam khomeini ya ce ahlul kitabi wanda za mu yarda su ahlul kitabi ne su ne wanda musulunci ya zo ya same su suna ahlul kitabi wanda musulunci ya riske su suna ahlul kitabi su ne aka tabbatar da ahlul kitabiyancin su amma ban da wanda suka shiga addinin daga baya bayan musulunci ya bayyana to in ko haka nan ne 100% na kiristocin Najeriya ba ahlul kitab ba saboda su sun shiga kiristanci ne bayan musulunci ya zo kuma har wala yau shari'a ba makauniya ba ce ga idan ta kurukuru sai ta ga abu in an ce maka abincin ahlul kitabi halasu ne gare kuwa ya ce maka hadda alade shi yana cin alade ka sai ka ci wace maka har da mushi in ya murda kan kaza kaga shari'a ba ainihin makauniya ba ce lokacin da ta ce haka nan ta san su arar kitabin wannan lokacin da wannan aya ke sauka suna bin ka'idan yanka ba sa yanka da sunan wani Allah kuma suna kiyaye ka'ida domin akwai shi a littafinsu na yanka din ko ba lura ba to yanzu idan ku karfa fuskanci ba haka nan bane ba da za a karfe idanunka ka ce amul ladina utul kitaba min qablikum kai shiru alhali ka san wannan bai ya saba ma ka'idar duk yanka a wajen mu to sun ma har wala malaman da suka halanta yakan sun magana mai tsawo mahallin shi na cikin littattafan fikihun su kamar suna cewa in ka san yadda yake yankan kasancewa yana ambaton Allah ne kana iya ci in kuma ka san yana ambaton koda ya ce eh, da sunan Yesu ne za ka ci in ka san kaza su suka sun ta ka'idodi amma dai lalle da walakin a cikin abinci cikin domin yanzu ba yahudun ba ba nasaran ba ba wanda yake bin wata ka'ida ta shari'a akwai wani abincin da suke yahudawa suke suna ce masa kosha amma abin da muka fahimta da kosha wanda yake shine fahimtar su shine shine naman da wani bai taba ba sai bai yahudi amma lalle ba suna yanka ne bisa ka'ida na addini ba ba suna shimfiɗa abin yanka ne su yanka da sunan Allah su a wurinsu su nama in dai wani baba yahudi ya ya taba ba su cewa dole ya zama ba wanda ya taba sai bai yahudi to sannan zai halatta musu ko ba lura ba saboda haka su ma yahudawan da suke zaune kama a kasar turai ba su cin yankan kiristoci saboda su ba yahudawa ba saboda haka ne a wannan nema aka sami haɗin kai tsakanin yahudu da musulmi <laughs> yabi mamaki a ingila wajen neman yancin su yanka don su su mutanen ingila kansu ya waye su mushi suke ci ba ruwansu da wani yanka to sun ci gaba kai ya waye ga kaza yanzu sai a zo da mummuna ba a ci masa ci gaba da wayewa to su mushin su suke ci a kaza tana kuyar kuyar kuyar inji na yana ingiza ta akuya tana ne me me inji ya ingiza ta sani yana mo inji na ingiza kawai zai fito a nama saboda ka inji ke gyarawa gyarawa zan ce ko inji ke gyarawa yannan musa din kaga mushi ya zama nama shikenan kuma sai suka zo suna faɗa da yanka cewa ba su yadda a yanka makogwar ba wai mugunta ne to zuko za ka sun ɗauki abu da rai sun warga shi a tukunya yana ta yana ta watsar watsar kawai shikenan dai haka nan to amma su ba mugunta suke ba shi ko yanka yana sai yana sa bai mutu nan da nan da wuri ya fi mashi sauki da a jefa shi a wuta ko a kai cikin inji yana gutsura mashi jiki ka fito ka ga lallai kajin na zaka naman yana ta motsi amma an fifige komi da komi don so kuma kasan suna tsaya fatan ne ma gaba da kaza din ba a ganin su da fata ana cire fatan ne gaba daya ba gashin kawai suke zai har da ana tsayewa ne a fito da gundogon a cire kashi a fitar da tsoka haka suke manama ne saboda haka kawai zaka ga ainihin kaza da ranta kawai naman na motsi Eh, a fito da ta zama nama to sai zama annan yahudu da musulmi sun haɗa kai akan suna neman yancin mayankansu akwai mayankan yahudu akwai na musulmi daban-daban ne to kaga in ta'amul ladina utul kitab min qablukum mutun yace kirista al kitabi ne ya san su mushe suke ci wala ingila ballantana na nan sannan su kuma ko sun shiga cikin jimlan adal kitabi shi ma ba mu sani ba amma mun san nan ba adal kitabi ba ne amma wasu na iya rufe ido su ce kawai shi kenan kawai al'amun ladai na utul kitabin kabulkun su ci komai nasu amma lalle shari'a ba makauniya ba ce ba yadda za ta halatta maka haram ko ba lura ba saboda ka halas da haram bayyanannu ne mun san abin da yake halas in ma yankan su ka halatta dole ya zama kai ma a wurin ka ya halatta ko ba lura ba in ko ya zama na kai a wurin ka ya haramta wajen su ko ya halatta to ba za ka ci ko ba lura da wannan ba al misali in suna kashewa ne kai ka san mushi ke to ba za ka ce ai tsamul ladin utul kitab min qablukum amma dai mafi yawan malaman mu sun tafi akan cewa masu ba su da yankan su ko da ahlul kitabin da aka samu ko ba lura ba saboda haka ba su shiga zurfin kayyada ka'idodin yankan ahlul kitabi din ba suka ce a abincin su banda yanka kamar amanan shi ma yana da cikin mutanen mu malaman mu nan da ce ali bin hussein bin muhyiddin al'amuli a cikin tafsirin ya ce wannan zahirin magana yana nufin hadda yanka yanke yanken su kuma sauran musulmi duk haka suka tafi akai da waɗansu daga cikin jama'an musu ma sun tafi akan haka duk da dai waɗansu sun ce ba haka bane to ya iyalin wannan ya ishe mu eh, idan za ka ci abinci ka tabbatar mene halas halas ne yawa kar ka rufe ido ka ce na ahlul kitabi ne ko da haram ne ka ci an fahimta yawa uhilla lakum at-tayyibat to tayyib ne in an sa na'am ne to masha Allah akwai kuma dai fiqo na da bayani da dangane da abin da aka karba a hannun kafirai yana da hukumce hukumce kama akwai misalin hukumcin suqul muslimi cewa abin da aka karba a kasuwar musulmi ana amince masa wato idan ka je gari gari na musulmi ka ga nama baka tambaya sai ka cika wannan kuma saboda an ɗauka mutane suna rike amana lalle yanzu wannan lokaci mu amana ta yi kaɗan wallahi Allah zai sauki don akwai wani lokaci da aka ce wannan ma yanzu ya ce yanzu har yanzu yana nan yana ma faruwa idan za a je da shanu lagos suka kwana a mararraban jos to waɗansu suka mutu to sai su masu mota sai su ɗauke su sai su kama hanyar bando sai sun kai can sai su wurgar da musa sai su tafi abin su a daji to ko wansu masu pick up da sukan je me zai ce suke sai su gyara mushin su yanka su feɗe su sauran su zubo akan pick up su kawo kasuwa su sai kuma jami'an duba gari sun san su sare sun sun zo za su ce a alhaji sani nawa ka samu yau ce yau ba yi ciniki yau guda uku kawai muka samu sai ce ba mu namu kan kowace saniya akwai abin da yake ba so jami'an da ya kamata su duba su soke a a kai kasuwa a sayar ma musu wannan sun sani sarai to a kallalle mutum irin wannan ana ana ta manzu musamman ma da mutane al'amuran bayan gashi ainihin tsoron Allah ya yi musu kaɗan ba ruwansu da haram da halas har ma akwai wanda yake wa'in masu sai da irin su kaji din nan da sauransu har akwai wa'in haddu da suna da wa'in su kwanni akwai wa'in kungiyar da ake ce masu wai bakin kanaka in ka gani kai shiru mana to ainihin haka za a kama kaza a murɗa kanta a wurga abu a kama a murɗa kanta a wurga abu a zo mai sai da kaji ya shigo me yake cikin buhun guda nawa ne ana lele a ciniki ya biya har ga mun mummurɗe su kuma shi zai gasa ya sa mutane a tukowa. kaga irin wa'annan har ma akwai yansu da aka an san su suna irin wannan akan ce a hankali da nasuwa sayan wajen nasuwa ne don ba su zama da mai rai ne ko marar rai aka kawo musu ci suke to abin da ya haramta ka ci ko baka baka cinikin sa san ba a sayan shi haramun ba a cinikin mushi saboda bai da wani amfani a shari'a to kaga kaga musulmi kenan da suka lalace suka zama yadda suka zama ballanta na alil kitabi ballanta na kirista ko yahudu hmm? musulmi yanzu sai ka yi taka tsantsan ballantana a ce na na wanda bai san ma mana abuwa shari'a ko koda da kanuni a cikin bible babin shi ake yi ba abin da ba su yi wanda ya saba kanuni saboda kaga wannan aya ba ainihin makauniya ba ce bayan da za a yi kaga abin da yake haramta ka ce ya halatta saboda wata aya in haramu ne gare ka shari'a haramun ko da an halatta maka wani abu to tayyib ne أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مساكين ولا متخذي أخذا har wala yau an halatta muku muhsinai an lura a cikin an tuna a cikin nisa mun karanta wal musanat min wal musanat min nisa illa ma malakat aymanukum da kuma muka ce muhsanat muhsin na isani yana da ma'anoni daban-daban wani lokaci yana nufin kamewa wani lokaci yana nufin imani wani lokaci yana nufin yanci wani yana lokaci yana nufin aure duk isani to muhusnai anan ana nufin kamammu kamammu wanda suka yarda da ka'idodi irin na shari'a na aure wanda suka kama kansu sun san an yi aure an yi aure ne aure yarjejeniya ne mai karfi mai faƙan kangali alƙawari ne ƙarfa yawa wanda tsakanin ma'aura biyu wadda ke ita mace tana riƙe alƙawarin ba ta sabawa ba ta maza biyu ba ta kuma da aboki na koyi za ta yi iltizami da gidan aurenta wanda yake a wajen musulmi haka yake amma a wajen wasu ba komi bane kamar wajen turawa san ba komi bane yadda namiji zai je yana gantalinsa mace ma tana nata ya sani ta sani shi yasa aure a su suna ne kawai yana da abokan yana da yana da yana zan ce yana da kawaye kenan yana da kawaye tana da abokanai yana da mata abokanai tana da maza abokanai to sai aka ce to eh, muhusnai kama mu ma'ana na mumine halas ne gare ku wannan ababen aure ke halas ne mu mace mumina wadda take ta kama kanta ma'ana ta kama kanta ba ta zina ta kiyaye kanta haka kuma kamammu daga waɗanda aka ba littafi kafin ku in kun ba su sadakokinsu suna halin kasancewanku ku da su sinina masu kama kanku aure a tsakanin ma'aurata kawai gaira na ba masu zina ba wala a akhdar ba kuma masu rikon abokanai maza ba wato su mata din su riki abokanai maza wato mace ta biya sai wadda ta kama kanta kenan ta bi ka'idan aure irin na musulunci sannan yake iya zama ta halatta to shi ma wannan zahirin magana ya nuna a ya halatta a aurataya tsakanin musulmi da ba yahudiya ko ba nasariya nan ya ce harbiyatin kanar augayar harbiya da waman wanki da wannan zahiri ke amma shi ma an ka je wajen littafin biƙo za ka ga daga cikin malaman akwai wanda san ba su sassauci ba sam daga cikin su akwai imam yi. lalle bai sassauci ba akan wannan cewa lalle ba zai halatta a aure da'imi ba sai dai in ma zai iya halatta sai dai a munkadi wasu kuma suka saratan suka ce ya halatta a munkadi dona eh, dawa saboda sun ana cewa ayoyin alkur'ani ba su karo da juna don Allah ta'ala wani ya ce wala tumsiku bi isamil kawafir kawafir jam'in kafira kafira eh, mace kafira to kawafir jam'in mata kafirai wato kar ku yi riko da igiyan aure na mata kafirai wannan ya nuna duk kafira ba za a aure ta ba to kuma baki ta biya kafira ce ko ba lura ba ba yahudiya da ba nasariya ba kafirai ne ba kafirai ne to an ce kuma wala tusku bi isamil kawafir to in anan nan kuma an ce eh, musanat min alladhina utul kitaba min qablikum to karo ne suka yi wancan ta haramta wannan ta halasta idan idan ana ana samun nasihi da mansuhi a alqur'ani wani wanne ya riga zuwa a ciki masala ko kuma ko kuma ko su kawafir wa'ancan mushrikai kawai ake nabi amma lazim duk kafirai ne kuma wannan sai ta kaidi a cikin kafira don haka wasu yi ganin ba karo suka yi ba ba kuma ɗaya ta shafa ɗaya ba ne duk suna illa iyaka dai wannan ya nuna maka cewa riko binan na min alladhina utul kitaba din ba zai zama aure da'imi ba wannan shine fassarar mafiya daga cikin malamai domin ko ba komi lokacin nan lokacin da ayyanoyin nan suke sauka musuluncin nan fa ya sami izza al yawma ya isa alladhina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshaw ko ba lorba ba addinin nan fa yayi karfi baya jin tsoron makiyansa saboda haka ita ba tabiya kamar ba yahudiya in ta auri musulmi lalle gaba ta kai ta ta auri mai daraja kantacciyanta da ita shi ta auri mai daraja sauran yahuda su kakin ya sa'a musulmi kika san kakin sa'a ta auri musulmi cika amma wani ta yi sa'a saboda kitabawa ba su da daraja a lokacin an kulla musu igiyan eh, zimma suna biyan jizya ko ba lura ba saboda ka ita gaba ta kai ta in ta auri musulmi kuma daga nan ta mai za ta zama ku gaya man ita bayahudiya mijinta musulmi 'ya'yan da ta haifa musulmi to ga ta kuma a gidan musulmi karshen ta tana jin wa'azi da sauransu da sauransu mai za ta zama musulma saboda musuluncin yana da izza amma wannan lokaci namu na zubar gada malam kara zube wanda yake ainihin izza ba ta tare da musulmi wai ya zubilla haka ne su ma kansu a zukatan suna ganin kamar suna da zilla sai suna ganin ma ba su iya wani abu ba ko kungiya suka yi na dattawan su sai su dauki dattijan eh, kirista su ce shi shugaban su ba su ganin suna da izza ka yanzu duk auren auratayin da ake zillan takan je ga mumini ne wai ya zubilla musulmi ka zance ko wani shigin wani wani abu da ya faru a nan ake gamin wani na faɗa mutane yanzu za su gane wa nake nufi amma ba zan faɗi sunansa wani mutum ne a nan garin ya auri mace kirista ya haifi yaya sai ya mutu yan fashi suka bindige shi to shi kenan sai matan ta tafi da yaya sai tana zuwa da sojoji a suka sai yan uwansu suka rasa yadda za su yaya sun zama kirista aka zo rabon gado aka ce ita ba ta da gado saboda ita ba musulma ba ce kuma aka ce ya rikon ya'ya kuma harala yana hannun yan uwan abin nan eh, yan uwan miji musulmi ta kai kara kotu majistare kirista su suka suka kai aka raba masu gado a kotun shari'a musulunci ita ta ɗauka ƙara zuwa high court joji kirista ya ba ta ruban yara ko ba lura ba aka suka da za su yi to sai suka zo waje na sai in ce musu to ya zan yi da wannan kuku na ya kuke so in yi hmm? ke je aure kirista bai san da implication din auren ba yanzu doka dokan Najeriya da take iko a Najeriya doka ne gashi nan bai ba ruwan shi da addini yanzu ko da suna cewa wani shari'a musulunci dokan shari'a musulunci na dokan kasa ya sha karfinsa in dai doka za a bi lalle za a tunkuɗa shari'a ne saboda ko da dokan ko da shari'a court of appeal ta zartar da abu ana za a kai shi federal court of appeal ya haura na shari'a court of appeal shari'ar court of appeal na jiha federal court of appeal na tarayya dokan na tarayya ya fi sha ya sha karfin na jiha bare kuma ba limit tana iya zuwa har safarin court in dai doka ne shari'a nan an dora wata doka a kanta sai dai yan rigima za a yi shi sai dai kun shirya rigima ku je ku kwace a yi ta faɗa amma dai ba doka ba lalle bisa doka ka ba riga dora dokan kafirci akan na musulunci sai dai kun shirya rigima ku je ku kwace ayan a yi ta faɗa kuma za su za ta iya ta ce kai kotu tunda kotu ta basu ta bata ta kai kotu a turo yan sanda in kun sa rigima a kawo muku har soja to don haka ga bayar za a shari'a ta zama makauniya ko ta halatta maka ta san kuna da izza ne ba ku lokacin da kuke daidai ko kuma su suka fi ku yayin da kuke daidai da ku da ahlul kitabi ko ahlul kitabi ne manya ko mabiya to bayan za a ku ta halatta muku saboda zilla za ku dauka amma yanzu wasu kawai sai a ce aya na yi aure hanyar da za a aure da kawai su je su yi auren su to har wala yau ma malamai da suka yi magana da yawan gaske akan batun aure suna cewa bai halatta ga mumini yana da musulma ya je a wuri ba kitabiya ba hawa da suka halatta da sun ce in yana da mace musulma to ba zai halatta mashi kuma ya auri wanda suke ba musulma bai hada su shi. ko ba lura ba ko lokacin da ake da izzan kenan ba wai yanzu da ake da zilla ba wai yanzu yanzu kam ni kan ba za a ce maka ya halatta ka aure kirista Allah sauke mana ma irin imanin ka da zaka ci sha'awan wanda baya shaidawa da la ilaha illallah rasul Allah sauke mana da irin irin naka imani to ko shi ma sai da aka ce muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhba masu kama kansu ba masu zina ba masu daukan abokanai maza ba su ko auren su ana aboki da maza tun da ke masu lasinan su suke da in su suke da izza ya ka iya musu suke da izza ka iya sai ka ganta sai ce mene menene ce to aboki na sai ka ce to ai ba ruwanka ko yarka kuma kana gani ai ta zama wani abu daban ko yayanka ma zama wani abubuwa daban to man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin kaga wannan ma ya kamata ya tsorata ka wanda ya kafirce da imani wato bil imani ya ce bi ahkamillahi subhanahu wanda ya kafirce da imani ya kafirce da imani kenan da abinda Allah ce yi bari hukumce hukumcen sa ke to ya rusa aikin sa fakat abin amurku aikin sa ya rushe eh, wa ma'ala ya ya lalace wa min ila ma ma'amilu min amalin faj'alnahu qaba'an manfura a cikin furqan wato wanda yake nufin duk aikin da mutum yayi in ya kibin dokokin Allah ya kafirce da su to ba shi fa da wani rabu saboda haka ko ya ji bai da wani bai da wani duk aikin sa da yi ana yadi bai da shi ya yi radina amanu idza qumtum ila salati faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsuhu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bay ya ko wanda kuka imani wannan ma'ayin ita ma tana da tsawo irin ta jiya bari mu yi zuzuzu na ga karatun namu da yake hukumce hukumce ne muna ta dan bayani akan hukumce karatun baya sauri amma da za mu fassara gundarin kalmomi sai mu tafi kawai zu mu gama kawai mu tashi ya kowa da kuka imani idan kun miƙe zuwa ga sallah wato wannan eh, fahimta na hankali ya fassara maka ba ana nufin sai ka miƙe za ka yi sallah ne kana cikin yin sallah sai ka yi alwala ba ana nufin in kun yi nufin miƙewa kenan don eh, zahirin kalma abin da ke cewa in ka miƙe zuwa sallah wato mana ka kabbar sallah sai ka yi alwala amma ba haka yake nufi abin nufi kafin in kuna da nufin ku miƙe ku yi sallah to ku yi alwala ya ake alwalan sai aka ya muku abin da ku ku wanke fuskokinku da hannuwanku zuwa guwawo gwiwan hannu shine ainihin wannan eh, gwiwa na nan kenan wanda ya raba hannu da dantse to kuma malamai suna cewa tunda an ce ila ne don taƙiƙin ila ɗin a fiƙihu sai ga an sa ma'a a littafin fiƙihu sai ga an ce ma'al ne saboda shigar da abu ɗin shi ya tabbatar da cewa ka yi shi ila don an ce ila ne to ina ne ainihin gwiwan ya haɗu za ka samu biro ne ka zana daidai inda gwiwan ya ƙare nan ka ce don tsinin sai ka wanke daidai kare wuce bironka don ila kenan to amma a fiƙo sai a ce to dun tabbatar da ila sai ka wuce iyakan gwiwa din gwiwan ya shiga ciki to ya tabbatar da ila ke wato shigar da gwiwan gaba daya shine ya tabbatar da ila ya samu in har ka kai ya zuwa gare shi baka shigar da shi ba to ila bai samu ba ko ba lura ba saboda haka sai kaga a fiƙo an sa ma'a domin shi ne in ka wuce gwiwan ne ka wuce kaɗan ba da yawa ba har zuwa tsakiyar damtse ba in kaɗan wuce gwiwan kaɗan to ya shigar da zuwa gwiwa wankewa kenan kuma har wala yau malamai sun bayanin cewa duk da an ce ila ne yana nufin daga yatsu zuwa nan kenan amma a alwala wajibi ne a yi wanki daga sama zuwa ƙasa ba a akasawa saboda haka duk an yi itifaki akan cewa saman hannu daga gwiwa ne zuwa yatsu saboda haka in zaka wanke daga gwiwa zuwa yatsu zaka wanke Kar ka ce ai an ce maka ila ila wannan na mutum haddi ne amma a wajen wanki daga gwiwa ne zuwa yatsu har in zaka wanki dole ka ɗauko alwala daga gwiwanka ka wo ƙarshen yatsunka da gwiwanka ka wo ƙarshen yatsunka kaman fuska shi ma za ka wanke fuskar ne daga sama daga wajen goshi inda gashi ya dan fara tsirowa zuwa zuwa ainihin farko haɓa shi kuma faɗinsa shi kuma iyaka iyaka abinda ake ce ma fuska shi ma dole ne shi dan wani abu kaɗan koyaya na kuma tuttukan nan kaɗan sun shiga amma ba ce duk da kumatu ba ba ce duk da kumatu har zuwa kunne ba in dai kaɗan shigar da wani abin da ya ɗauki ɗan kumatun kaɗan to ya shigar da fuska ko ba lura ba saboda haka daga mafaran tsiran gashi adatan ina nufin albisa bisa al'ada ina gashi ya fara tsirowa daga daga goshi daga inda ya fara tsirowa adatan wato ko da baka da gashi kamar masu wanda ba su ma da gashin samsam ko ba za a ce daga in wanda ga tsakiyan ka ne gashin ya fara ba ce daga nan ba shi ya fara tsiro kan fara tsirowa daga nan ne to daga daidai nan sai ka fara wankowa har ya zuwa ƙarshen haɓa gemu bai shiga ciki ba bai zama lazim a wanke har da gemu ko a lura ba saboda haka in wannan ya samu fuska ta samu hannu kuma tun daga gwiwa har zuwa yatsu ban ba a aska akasawa ko da a wajen wanki ba a dawo komawa da hannu ba a haka ana haka ana haka ana wanke hannu ana ɗaukowa daga sama ne a wakas a sake ɗebawa daga sama a wakas wato daga gwiwa zuwa yatsu kuma ana cewa namiji yana da kyau ya fara wanke bayan hannu kafin ciki wannan adab ne mace kuma ciki kafin baya amma wannan ya cikin da ne in dai wanki kuwa ya samu daga gwiwa zuwa yatsu yayi akwai wani wankin hannu da a wasu cikin ba'adin fiƙih na ama zaka ga an ce yana cikin musabi ka wanke hannunka tukunna zuwa zuwa gaba kafin ka fara alwala to kuma in dai haka ya nan wannan ba shi a cikin alwala kamar misali zaka tsalma hannunka a cikin ruwa ne ka fara wanke hannun kafin ka tsalma shi wannan wanke hannun ba alwala ba ba shi cikin alwala fansa bai da dangantaka da alwala kuma saboda haka in ka zo wanke hannunka dole ka ɗauko daga gwiwa har zuwa ƙarshen yatsu in ka wanke zuwa gaba to lallai ka yi alwala ba ko ba lura ba dole ne ya zama duk ya hada yatsu har zuwa ƙarshen yatsu ne duka kuma lazumi ne inda zobe ko a cire shi ko kuma a tabbatar ruwa ya shiga ƙarƙashi kuma wanki a wurinmu lalle abin da yake in haƙaƙar da muradi ya wadatar cuɗawa bai zama dole ba sai dai idan ruwa bai sadu da abubuwa to yin shi da hannu ya zama ya tabbata ya an goggoga lalle bai zama dole ba abin da ya haƙaƙar da wannan ya wadatar sai dai lokacin da aka ce kai shafa ne shine ya yi ta ayyinin hannu amma ban da wanki wanki in yi haka ko da irin tumasi ne yi ko da tsalma hannun ko da sa ma buɗe famfo a miƙa ma hannun shar biyu. a duba ga yawon ku kenan halas ya in dai ya ansa ma'anin wanki yawon to wamsahu wannan wanki kenan wanki biyu ne a alwala shafa biyu wamsahu bir usukum wa arjulikum ila ka'abai ku shafi ku da ku shafi kawo kanku da ƙafafuwanku shi kuma ya zuwa dorannin ƙafa ɗin doron ƙafa in ka in ka aje ƙafanka za ka ga inda ya doro domin ka'ab daga na aka sami ka'aba ana ce mata ƙafa na tsororuwa don haka ne ma abraha shi ma da ya ji an ce to ƙaba sai nasa ya ce kunai tsororuwa can shi ma ya yi nasa ma'anan ka'ab shine tsororuwa can to afirka nan ne doron kafan inda ya tudun to shi ne ka'ab yawa ba idon sawu ne ka'ab ba domin ma kasancewa ba idon sawu ne ba sai aka ce ilar ne kowane mutum yana da ne kenan kowane mutum yana da ne saboda kafafunsa biyu da doro biyu shi ko in idon sawu ne guda hudu yake da shi to sai a ce ilar ku'ubu ilar ilar ilar ku'ubu ko ku ku'ubi za kamata a ce saboda suna da yawa yawa guda hudu ne sai aka ce biyu wato kaga kafafunka biyu rijilaini eh, eh, an rijilukum kafafunku ilar ka'abaini sai aka kare maka duk da an yi ma rijilaini ba a ce rijilaini ba arjul aka ce jami'in taksir wannan ba a yi mishi da jami'in taksir ba sai aka ce mishi biyu saboda biyu ne kawai sai fito da maganin fili doron kafa shine ka'ab ɗinsa saboda haka zaka fara zaka shafi kai zaka shafi kafa shafan kai malamai sun nuna cewa ainihin abin da ya haƙaƙar da shafa ya wadatar saboda haka koda koda yatsu biyu ne aka sa daga wajen magabacin kai aka nufo gaba ya yi wadatar amma yana da kyau a sa yatsu hudu ainihin sai a sa daga magabacin kai din wo gaba da shi kaɗan shi an ga an shafi kan kenan amma kai dole ba zai yi a shafa akan hula ko rawani ko dan kwali ba dan kwalin maza ko na mata ko ba rawa ba za a shafa dole ne a shafa kai din ko yaya ya haƙa da shafa din to shi kuma dole tun da shafa ne to wannan ya nuna da hannu za a yi idan mutum bai da yatsu hudu din sai ya da abin da ya sauƙaƙa masa kamar misali yana da gundumi sai ya da gundulminsa amma ba za a yi da wani abu ba ko da itace ko wani abin nan dole zai zama da hannu ne tun da shafa aka ce ya ayyana shafa za a yi to shi ko shafan kafa za a yi daga yatsun kafa ne zuwa doron kafa ya wadatar amma su kuma abin nan malamai sun bayyana cewa a wuce doron yana ya fi kyau wato akai akai daidai inda eh, gaba take don ya tabbatar da shigar da doron kenan ko ba lura ba tun da shi yana da haddi in ka ja ka wuce doron ka shigar da doron kamar yadda muka ce a wajen ilal marafiki ya amince eh, eh, a hada da gwiwa din ko ba lura ba to ka abaini kuma a hada har da ka'ab din shine ne shigar da ka'ab din sai a wuce ka'ab din kenan wato in aka in aka dora hannu daga yatsa sai a ja haka shi ma da yatsu ko da biyu ne ya wadatar amma yana da kyau da yatsu hudu wannan shine alwala kenan to ta na'am a kira'a ana cewa arjula ko arjuli malamai ba su ga da wani mashkila dangane da arjula ba domin a kira'a yana iya zama haka nan bai canza ma'ana ba wannan ga masana na hau suna ba shi matsayi amma dai kowace kira'an arjul ya fi amma an ka ma arjulan ba mu ba amma bai canza ma'ana ba akwai masu cewa ana wanke kafa ne suka ce shi arjul din atsafi ne akan fagsul wato fagsulu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum wamsahu bi wai haka suka ce to wannan ya saba ma ka'idar luga da fasaha domin idan akwai abubuwa guda biyu biyu ana guda hudu biyu ana ci biyu ana sha kamar mutum ya ci tuwo ya sha fura ya sha ruwa ya ci goro to kun ga in yana son ya jera su a yadda ya yi da wanne ya fara ya ci tuwo sannan ya sha fura sannan kuma ya sha ruwa sannan ya ci goro to dole ya maimaita ci ɗin sai ce na ci tuwo na shafura da ruwa na ci goro duk ba haka ba in ya ce na ci tuwo na shafura da ruwa da goro me ya mu goro ya sha ke ko alwar ba wannan fasahan malam ma ba haushe kenan fasahan mutum kenan balla ta Allah ta'ala mai hikima shine zai magana ba hikima ya ce ku wanke fuska da hannuwa sai kuma ya ce ku shafi kai da kafa ya ce amma kafan ba yana son a wanke ku wanke fuska da hannuwa ku shafi kai da kafa sai aka ce aka ah, fawo yana son a wanke kafan to ai da haka nan ne sai ce ku wanke fuska da hannuwa ku shafi kai ku wanke kafa ko ba haka bane ne daidai to amma ba haka aka ce ba ku shafi kai da kafa ka huta kawai shafa ka gama malam kai alwallanka haka aka ce a yi alwallanka to kuma har wala suka ce ainihin na'am duk sun yarda da wannan magana cewa lallai a zahirin alkur'ani ana ana shafan kafa ne amma sun ga annabi ya wanke kafa shi yasa sai aka gane ashe ma'anan shafan wankewa ne sun da sunna ce ta bayyana cewa wankewa ke sai mu ce musu to sunnan wa labarin wa akwai yan gidan annabi akwai magadan annabi su a wurin su shafa maka samu amma ba ba mamaki ko da ainihin wani ya shiga musulunci sabon shiga ya zo gari an gama kwaban kasa an yi aiki sai aka kira a zuhu sai ga an zo ana an yi alwala ana ta wanke kasa din ana ta wanke ana wankan gwari ana ta wanke kafa har zuwa gwiwa har zuwa nan wajen cinya sai aga an ji an yi sallah me zai ce ana yi sai ce ashe sun za su yi sallah sai sun wanke ko ina da ko ina shi ma sai je ba kowa ne zai maka hadisi ba ta yi wai sun ga an wanke kafa amma an wanke saboda da wani dalili ne ba domin yana cikin alwala kamar yadda nace wanke hannu din da akan yi kafin a tsalma shi ba shi a cikin alwala shi ba alwala bane ba shi a cikin mustaban alwala ba shi a komai na alwala amma lazim kamar hannunka ba kyau ba za ka tsalma a ruwa ba hankali ya koda ne a tsabta ya koda wannan ko ba haka bane yanzu hannunka ba kyau sai ka je ka tsalma a ruwa ka yi alwala lazim ka fara wanke hannun amma wankin hannun nan sunan shi alwala bai zama bangaren alwala ya zama cikin babin tsafta haka kuma tana iwa in kafanka da kura ka yi alwala ka yi shafi kafa kana iya wanke kafanka in yi so ka wanke har zuwa eh, gwiwa kana wanke kafa ne ba kana alwala ba amma ba alwala ba ne to tana iwa wani ya ga ana wanke kafa ya dauka duk yana cikin alwala kuma duk yana nan to zai don magana mai tsawo dai har akwai wairu lil alqabin nan lil suka ce ai wanda ba su wanke har zuwa eh, agara ne wannan maganar shi zai tsawo mutum yana da sha'awa ainihin akwai sa sai je sha karatu amma dai abin da muka sani shine ana wanke fuska ne da hannuwa a shafi kai da kafa full stop to wannan ma'ayi ina ganin gaskiya za mu mata irin na je ne saboda ko dai mu tafi ko kuma mu bari saboda lokaci na ƙurewa saboda ka inda ɗan ƙarin bayani ma iya eh yi gobe insha Allah kamar yadda muka yi na yau wa in kuntum junuban fatahharu insha Allah zan yi bayani wannan gobe in kuna da janaba ku yi tsarki ma'ana ku yi wanka zan magana kan wankan janaba amma ba lokacin su ko in kuntum marda wa ala safarin auja adun min minkum min al-ghaid aw lam tamassum sa'a falan tajulu ma an fataye mu musa'idan tayiban famsahu bi wujukum wa aydikum shi ke irin wannan ya gabata a nisa mun kada mun annaba da bayanin yadda ake taimama ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم ولعلكم لعلكم تشكرون الله بايا نفن يا sa kunci a sun sa muku kunci ma'ana addini ya ce sai kun yi kaza sai kun yi kaza kamar ya zama ko ba ruwa dole sai an yi wanka sai ya kawo taimama cikin sauki yana son ya tsarkake ku ne ya cika ni'imar gare ku ko kuma ku gode ma Allah insha Allah Allah ka gane da mu abin da muke karanta ka shirya da mu da shirin da ke ciki ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ضبنا وارحمنا واغفر عباد بيننا وعدل بين قلوبنا وعدل سبل الصلاه ونجنا من الظلمات الى النور بما فاحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وخسرنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا انك انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما